أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة رمضان والإيمان والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وبنى دولة الإسلام وكسر دولة الأصنام وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجمع الله الأقوام اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو أوتن ترى وتن رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 20 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan babban masallacin juma'a darul qur'an da ke nan karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria domin gabatar da wannan juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a duk sati fatanmu shi ne tsawon rayuwa Allah ya sa ƙarin alkhairi ne guziri ne a hanyar tafiyar mu aljanna abinda za mu tattauna a kai shi ne godewa ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala ni'imomin Allah suna da yawa irin yawan da suka fi gaban lissafi Allah ce wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha inda za ku tarki ƙididdigar ni'imomin Allah Allah ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza to ba ku isa ku ƙididdige ni'imomin ba ga su da yawa ga ka da mantuwa ga kuma wata ni'imar ma da aka maka baka san an maka ba to kaga sai dai godiya kawai a abinda za mu kalla shine ni'imar tsawon kwana da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana wasu an yi azumi ba raye wannan da su aka ɗau azumi amma ka san da yawa daga cikin wanda aka ɗau azumi da su bara wanda wasu da kai aka raka su makabarta wasu labari kaji kaje jana'izarsu wasu kuma duniya ce ta gaya maka tun rasu kama ni da kaifa a kwana a tashi gashi mun maimaita Allah tabaraka ala yake cewa dama idan baka san shi ba tunda shi ba a saninsa ta hanyar ganin ido ya ce la tudrikuhul absaru wata ganin mai gani ba ta riskar ta gan shi wa huwa yadrikul absar shine yake ganin mai gani a duk inda mai ganin take wa huwa al-latiful khabir to amma kuma idan da za a zo sashen tauhidi sai a ce maka abubuwa guda uku wajibi ne a kanka irin wajibin da wani baya dauke ma wani da baya dauke mahaifi kamar yadda mahaifi baya dauke wa da mata ba ta dauke wa miji kamar yadda miji baya dauke wa mata dan uwa baya dauke wa dan uwa kawai kowa wannan abubuwan guda uku wajibi ne a kansa to abu na farko da za a ambata maka cikin uku sai a ce maka ma'arufatil abdi rabbahu bawa ya san ubangijinsa wajibi ne sana ce ma'arufatil abdi dinahu bawa ya san addininsa wajibi ne sana ce ma'arufatil abdi nabiyahu bawa ya san annabin da Allah ya aiko masa wanda zai karbi samfurin sakon addinin da zai bauta masa a wajensa kaga ina abubuwan ku kowanne an ce maka wajibi ne amma na farko sanin Allah shi ne wajibi yanzu kuma karanta maka aya ya ce la tadrukuhul absaru wata ganin mai gani ba ta riskar ta ganshi shi yake ganin mai gani a duk inda yake to an ce ba za ka ganshi ba kuma an ce wajibi ka san shi to shi ba a masa sani irin sanin da kai wa halittu yan uwanka irin sanin da kai wa mutane kika yi wa mutane kika yi wa makwabtanki yadda an tambaye ka malam musa dogo ne ko gajere ne ko fari ne ko kakkaura ko tiriri malama aisha da khadija za ka iya wasafa su to shi irin wannan sanin ne allah yake ba a masa to kuma gashi shine farkon wajibin da ya kamata ka san shi dan shi yafi kowa haƙƙi a kanka duk wani wanda yake da haƙƙi a kanka bai kai shi bari shi ya samar da kai daga babu duk wani wanda alaka ta hada ka da shi har ka je bashi haƙƙi ka manta da na Allah to ai bai maka abin da Allah ya maka ba dan ba dan Allah ya samar da kai ba ai da baka samu alaka da wancan din ba kaga in ka fahimci haka in mun fahimci haka shi yafi kowa haƙƙi akan mu shi yasa shi yafi kowa waje ba ka san shi to shi ana sanin sa ne ta hanyar sunayensa da sifofinsa da ayyukansa wannan sune hanyar da zaka san shi sunansa ba mai irin ba mai suna irin nasa siffarsa ba mai siffa irin tasa bare uwa uba aikinsa ba mai aiki irin nasa yasa ce idan baka san shi ba sai ce inna rabbakumul lahu allazi khalaqas samawati wal ard tabbas hakika ubangijinku shine wanda ya halicci samai da ƙasa yanzu da aikin sa yake so ka san shi ba da ganin ba kana kallon sama ka san fi gaban dan adam bare ka kaiwa aljani aikin ya fi gaban amma kuma baya da za a yi ka ganta ba tare da wanda ya yi ta ba don samuwar abu dalili na samuwar wanda ya yi shi hansar ɗinka hansar ɗinki ai dalili na samuwar kamfaninta ko ka sani ko baka sani ba kawai kana ganin takarar da Allah akwai kamfaninta baka fara so samuwar abu dalili na samuwar wanda ya yi shi to kai ma ai ba kai kai kanka ba ba kuma a gidanku ake yin mutane ba haihuwar mutane ake har Allah tabaraka wa ta'ala ya kalubalanci mutane da cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ko an samar da su babu yadda aka kawai ganin su aka yi am humul khaliquna ko su suka halitta kansu da kansu wanne ne ɗaya daga cikin biyan nan babu ba samar da aka so aka ba ba wanda ya samar da su su goma su suka yi kansu ba to Abdurrahman Sa'id yace to dole ka tabbatar da abu na uku shine Allah ne ya samar da su Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi shine mahalincin kowai shi ne mai tsaro a kan komai alalahul khalqu wal amru ku saurara dukkanin halittu nasa ne wal juya al'amuran halittun nasa ne ya jinjina ma kansa yace tabarakallahu rabbul alamin albarkatunsa sun yawaita mai renan duniya da abin da yake cikinta so Allah subhanahu wata'ala ne farkon wajibin da ya kamata ka san shi shi ya samar da kai daga babu to ya maka ni'imomi kuma ni'imomin ya ce maka sun fi gaban lissafi to daga cin hanyoyin saninsa muka ce akwai dare da yini yake cewa in baka san shi ba to huwa huwa da ja'ala laila wannan wan nahara khilfatan shine wanda ya sanya dare da yini suke canjin juna dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi tunda kawai gari a bayan ƙasa haka kake baka da hali na uku ko dai kana cikin yini ko kana cikin dare to a tafiyar dare da yi ne akwai hikimomi masu yawa akwai ababen daukan izina masu yawa na farko yau da gobe ce take samar da abin da babu fara da kanka da babu kai ba ma ka. amma yau da gobe aka yi auren da zai zama musabbabin ka sannan kuma kai ka biyo baya yau da gobe ce ta kawo duwa innan lokuta da ka zo ka tadda yau da gobe ta kawo wasu a gabansu ka zo ko dai su wanda suka yi sanadiyar zuwanka ko kuma wanda ka tashi ka tarar ana rayuwa da su tarar da su kai da ka zo sai ka ji labarin wasu wanda kakannin ka ma ba su san su ba kawai labari su aka ji kaga kenan sun dade da zuwa sun tafi kenan da ka zo sai ka tadda wanda ka tarar wasu sun tafi a gaban ka. da ka zo sai wasu suka zo kai ma a gabanka ga zuwansu wasu ma kaga zuwansu kaga tafiyarsu yanzu kuma kai mai rage maka kai ma kai shirin taka tafiyar wasu suka tafiyar ka wasu suka yi ka inda kake kai mutane to duk wannan aiki ne irin na yau da gobe shi yasa ya ce in baka san shi ba shine wanda ya sanya laila wannan hara khilfatan ke canjin juna to tare da wannan hikimomi masu yawa amma a wannan ayat ta suratul furqan sai ya kawo wato hikimomi guda biyu Ta ce liman arada an ya zakara ga duk wanda yake so ya azanci ya dauki izina ai duniya makaranta ce eh, inda da hankali duniya makaranta ce au arada shukura wa arada shukura ne haka kuma wanda yake son gode ma Allah shi ma dai ba inda zai yi amfani da shi ya gode ma Allah ko dai cikin daransa ne ko dai cikin yininsa ne to daga cikin ni'imomin Allah bayan samar da kai to ba wata ni'imar da ta wuce irin wannan damar da aka baka ta karayi babban ni'ima samar da kai kuma da Allah ya tashi samar da kai tare da cewa shine mai karnuka shine mai aladu shine mai jakuna shine mai kajin da ake yanka kullun da raguna amma kai bai saka cikin su ba kuma kai ka ce yi ni mutum ba sai saka cikin mutane cikin halittar da tafi kowace a wajensa bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن tafbila? تفضيلا سورة الإسراء آية 70 Allah karramna bani Adama hakika mun karrama 'ya'yan Adam mun ɗauki nauyinsu gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari mun azurta su da 'ya'yan itatuwa na halali yanzu sai take rufe ayar kuma da nahu. da ya ce karramna bani adama a farko ya kuma rufe ta da nahu muka fifita su ala sirin mimman ta fubila a sa mafi yawancin halittunmu fifitawa su kaga wani ita ce ni'ima ta farko samar da kai daga babu kuma samar da kai a cikin mutane su kana a wannan ni'imar ta samar da kai a cikin mutane ni'imar da suke biyowa baya shine baka dama ka rayu dan ni'imar rayuwa tana gaba da ni'imar imani ma ko magana ta maka girma in ba a baka damar rayuwar ba za a yi batun mai kai a rayuwar ba dai a ce ina imaninka so ni'imar tsawon rayuwa tana ma gaba da ni'imar imanin sai an baka tsawon rayuwa ne za a tambaye ka mai kai a cikinsa to kai Allah ya ni da kai Allah ya mana tsawon rayuwa tare da cewa ka san wani radda ya zo duniya ta zarce ya nan ya wuce ya zo ya koma wani ya zo a gaban ka sati ɗaya wani a ce ko suna ma ba a yi ba to amma kai gashi nan tana maimaituwa to amma dai karka rudu da maimaituwa din ka dai godiya kawai ake so shine topic din mu karka rudu da maimaituwar shekara azumi yana wuce yana da yana tarar da kai to ai ba wai azumi ya tarar da kai ba in ne rantsuwa ba ka fara da ce maka wallahi ko dai ka yi daren da ba za ka wayi gari ba ko dai ka yi nin da ba za ka kwana ba dole sai an samu ɗayan biyu don haka ba wucewar kwanakin ba yace inna ina la na bil ayyami na yace muna ta farin cikin kwanaki da muke wucewa ai muna planning zamu yi kaza lokaci kaza Allah Allah ake lokacin yazo an shirya yazo an yi ana ta farin ciki yace to ka sani wa kulli yawmin maba yadanu min al-ajali duk lokacin da ya wuce duk yinin da rana ta fadi to abin da yake maka kusanto maka da ajali yake nan ta fuskar lissafin duniya an sha miya ta fuskar lissafin kabari kuma an kusa zuwa wa kulli yawmin maba yadanu min al-ajali shi yasa su yau da gobe amfanarsa ake kafin su kare dan sun ce mahama dalal lailu labudda min dulu ilfajari wadi inda dare ya kai da tsayi ba makawa alfajir zai ke haka wa mahama dalal umru duk inda rayuwa ta kai da tsayi labudda min dukulul kabari wata rana sai ka ga rayuwar kuma ya shiga kabari ta kare duk tsayinta wani mai hikima ya ce wa in umira ma umira nu ko da an ba shi tsawon rayuwa irin tsawon rayuwar da aka ba mu annabi nuhu annabu nuhu 40 kafin annabta bayan annabta yi shekara 950 yana kira bayan shekara 950 ba a san shekara nawa kafin ya bar duniya amma yau yana ina yana karkashin kasa ko ka yadda ko baka yadda ba to kaga ko mun tsawon rayuwa to wata ran sai tsawon rayuwar ya kare to amma dai yau da gobe Allah ya ga ba sun hikimar su liman arada an zakara aw arada shukura wanda yake so ya gode ma Allah cikin zai gode ma Allah wanda yake son ya dauki izina duniya makaranta ce a cikin zai dauki izina to Allah subhanahu wataala yau da goban ta sa yayi mana wannan babban ni'ima ita ce ni'imar shiga wannan babban wata ramadana watan da yake zuwa da alkairan da in ya zo wasu su ya zo da su in ya tafi ma sai mai tsawon kwana kullum idan za mu magana irin wannan kuma mu buga misali da irin alkairansa irin alkairan da wani watan ba shi da su ba za mu manta ba da babban abokin gabarka ai ka san babban abokin gabarka in baka sani ba shine shaytani ko ka yadda ko baka yadda ba ko kin yadda ko baki yadda ba ba mu da abokin gaba sama da shaytani shi shaydan gaban mu da shi gado ce ba taka masa muka yi ba ba zubar masa muka yi ba can tasu ta hada su da kakan kakan kakanninmu na farko adam amma sai ya eh, rashin adalci ya yi zalunci maimakon ƙa'ida wala ta zuruwa zuratun wuzura okura wata mai ɗaukan alhaki ba ta ɗaukan alhakin da wata ɗauka a ɗora a wata laifin kowa fa manya amal wa manya amal ne man amila salihan fali an fusihim yamha haduna ne wa man sa'a fa alaiha amma shi shaɗan kawai ta su ta haɗa su da annabi adam amma a gaban allah ya fiki fiki ya ce wa Allah hazal ladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila yace idan ka jinkirta mu har zuwa na tashin alkiyama to sai na hallaka zurriyarsa in kaga na bar wani to yan kaɗan ne a cikin su kaga inda matsalar ta shafe ka kuma Allah tabaraka wata ala ya gaya maka ya maimaita maka wurare da dama a cikin alkur'ani yana cewa inna shaytana lakum aduwun fattakhizuhu aduwa. tabbas haƙiƙa shaiɗan, game da ku aduwun babban abokin gaba ne to wannan cuta ce ina magani Allah da ya gaya maka cutar sai ya gaya maka maganin ya ce fattakhizuhu aduwa, babban maganin ne? kai ma karke shi abokin gaba shi yasa duk inda zaka bi ka ce ka bullo wa shaytani kuma ka kubuta daga gare shi to in dai baka yadda abokin gaba bane ya ma gama da kai sunanka ya ma gama da ke sunanki saura ka fatta ki zuhu a duwa sai Allah ya ƙara cewa a sotul fatiri inna ma yad'u hizbahu abin sani kawai karka daɗa kakka raga duk ya gayyata ya bashi aibi ya karba to in ya taho gayyar in ya taho taron Allah ya ce liya kunu min ashabis sa'ir kawai duk wanda ya gayyace shi ya amsa to dai su zama yan wutan yasa surati yasin Allah yake baka hikayar abin da kiyama za ta kasance Allah ya ce alam ahadi ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ban yi wasici gare ku ba ku yayan adam cewa kada ku bauta ma shaytan kada ku biye ma shaytan wa ani ibuduni hadha siratun mustaqim nace ku bauta min bauta ce ta farki madaidaici sai Allah ce wala kada adalla minkum jibillan kaseera hakika da yawa sun ji sun kiji to da ka adalla minkum jibillan kaseera shedan ya batar da tawaga mai yawa a cikin ku afalam takunu ta'qilun dama ba za ku zama masu hankali ba to kuma kiyama rana ce da ake nadama amma la tanfa'un nadamatu nadama ba ta amfani wani mai hikima ya ce annasu niyamu mutane bacci suke kwana suke Wa'iza iza matu istaiqazu in sun mutu sai su farka wa iza istaiqazu nadamu in sun farka sai su nadama wa iza nadamu la tanfa'uhum nadamatu in sun yi nadama kuma nadamar ba za ta amfane su ba shine mutum zai je alkiyama ya ce ya laita haka na tilkaziya ya kai ta rayuwar duniya ina ma daga can babu nan dan nan din ya zo babu kyau shi ma agna annimaliya halaka an ni sultaniya dukiyata bata wadatar da ni komai ba sarauta ta ita ce ma yar excellency din ma yalla bai din ma shine matsalar ba nadama bace to amma ba ta amfani ta ce kuzuhu fa gulluhu kama shi ku daure sumal jahimu salluhu suraka nadama a filin alkiyama ba ta da amfani suraka shedani babban abokin gaba ne kaji yadda za a yi da shi har hudu ba zai kamar da suratul ibrahim ta ba mu labari a filin alkiyama duk an gama bin nasa ka gama ta gama kun an tafi a haka sai kuma shaidan a filin alkiyama sai ya hudu ba Allah ya gaya maka wa qala shaitanu lan ma kubiyar amuru lokacin da Allah ta Wani ta'ala ya gama hukunci sai shaidan ya je hudu ba ya ce inna wa wa'adakum wa adal haq Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma nayi na saba to kar ku zarge ni ba wannan sawa igiya nace sai ya biyo ni falata ne wa lumu ku. to haka annan ba a ƙarshe ya kai ya baro kenan an je kiyama a haka to haka to wannan babban abokin gabar gabarka da shi gado ce sannan kuma duk inda ka san abokin gabarka ai kafa kafa kake da shi kar ya kusance ka ma balle ya cuce ka to shi shedan ba ma ya kusance ka ba jinin jikinka ma yana iya shiga kaji wata matsalar kuma wata rana ne annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana itikafi sai matarsa sai kai masa ziyara an sha ruwa ya taka mata bakin masallaci za ta tafi duhu ya fara shiga sai ga wasu sabai guda biyu za su wuce sun gane wannan maza Allah ne amma ba su gane wannan matar ba ya suke sauri su wuce to already annabi ya gansu sai kai ku zo ku zo annabin ku ne da matarsa Hafsa ko Safiya ɗayan biyu suka ce subhanallah ya rasulallah zani maka wani mummunan zato sai ce a inna shaytana yajri li ibn adam bajarad dami yace ai shaydan yana bin cikin dan adam ya gudana yadda jini yake gudana yaje zuciyarsa ya saka masa komai annabin ku ne da matarsa kaga wannan mu mahallin shahid din hadisin shaydan gashi abokin gaba har jinin jiki yana shiga to baka da wani ne baka da wata rana bare sati a yau da ka ce wannan satin da ya ba shi dan ko wannan yinin da ya ba shi dan bara in yi abin da ya hana ni da baka da wannan yinin baka da wannan satin amma idan ramadan ya zo wata sukutum da guda daga cikin kasa isu ramadan daga cikin alkeransa da in ya zo ya zo da su in ya tafi sai mai tsawon kwana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza da kala ramadanu sufidatu shayatin idan ramadan ya zo sai a kama shaidanu sai a daure su wata ruwaya ce maraba ɗan taurin kai to kai kuma dama matsalar ka ta saban Allah guda biyu ce shi wannan babban abokin gabar da ka ji ƙura'ani ya gaya ma ya maimaita maka daga ba shi ba kuma sai zuciyarka to a ramadana an ɗaure maka babban shaiɗani yanzu ne rage maka zuciyarka me rage miki hajiya zuciyarki wanda ya fi ƙarfin zuciyarsa in ana ibada ta mugunta a ramadana zai yi don me an ɗaure shi ya fi ƙarfin zuciyarsa irin wannan ne sai kaga suna bada mamaki tantiri ne dishakiyanci a unguwa ya gallabi kowa aski irin na shekanu amma ana cewa an ga wata ya ji ya canja askin ma ya nemo doguwar riga har da tarbi a a masallaci ma ne yan shimfiɗa da ba mutane da biyu sai ake mamaki kai kunga kamar kaman ba wana ba kuma wannan ne amma ne an ɗaure shaidani a shiya sai a gane wannan da ba shaidani shi ya fi ƙarfin zuciyarsa amma wani kuma ko wasu kuma an ɗaure ne amma sai abin da ya karu kai wance kaman ba da azumi ba kaiwa ne kaman ba da azumi ba kuma da azumin ne kuma an ɗaure ne amma mai ne ya zuciya wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa duk wanda yake jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yau matubula sara'ir ranar tona asirai yau mai ƙumun nasu lirabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikinta to duk yake jin tsoron wannan tsayuwar ya hana kansa san rai na hannabta anil hawa in ya yaka albishirin sa fa innal jannata hiya al ma'awa aljanna ita ce makoma amma wa amma man dagafa wanda ya dagawa ya kasa tsayawa inda aka tsayar da shi asar al hayata dunya ya fifita rayuwar duniya a fanta ma kawai ko da azumi ko ba azumi to albishirin babu kyau fa innal jahima hiya ma'awa wutar jahima ita ce makoma to almuhimmu kaga wannan ba karamar falala bace wanda take banta ga watan ramadan Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda suka fi karfin zukatansu tunda an daure shedani a yanayin da muke ciki kawai yanzu sai dai abinda ya fi karfinka ko na dukiya ne ko na lafiyarka bata kai ba amma dai an share maka hanya an baka dama yana daga cikin abin da shi ramadan din yake banta a da shi mu dauki shi mai gayya mai aiki a cikinsa me ne ne gayya mai aiki a watan ramadan azumi dan aka tambaye ka aka ce kam adadu arkanul islam nawa ne adadin rukunan musulunci guda nawa za mu ce guda biyar za mu ce eh, in ɗan shi'a ne zai kara maka wani abu ko ya rage maka amma guda biyar za mu ce to ni kuma abin da yake so in ce da kai da ka ce biyar ɗin ku da kuka ce biyar ɗin. in na ce ku lissafa mun su baka isa ka lissafa biyar ɗin ba sai ka ce wa saumu ramadana ba haka ba ne ko za su shiga ba saumu ramadana to shi kuma azumin wannan shine azumin da yake cikin rukunan musulunci to Allah bai sanya shi ko ina ba sai aka sanya shi a watan ramadana kaga wannan wani abu ne wata falala ce da Ramadana yake banta da ita in ka ga ka ɗauke shi daga ramadana kuma da sunan na ramadana to ai ba haka aka so ba kanan miji yafi miji kyau larura ce to an sanyawa wato ramadan azumi na rukuni da rukunan musulunci daga cikin rukunan musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas an ba ku sani ba watan ramadana yana daga cikin kasa'is nasa shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa hudan linnasi qur'anin shari'a ne zuwa ga mutane wa bayyinatun min alhuda wal furqan sai kuma sanya azumi sai ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda daga cikinku ya halarci watan rayuwa ta halartar da shi to ya azumce shi shi sa dama masana suka ce azumin da yake zama wajibi a kanka baya fita daga ɗayan uku ba na hudu duk in ka wajibi sai ya yi azumi to ɗayan zai folin ɗayan uku ne ko dai azumin da kafara ta wajabta maka azumin kafara ka yi wata rantsuwa ba za ka yi ba ka yi ko za ka yi ba ka yi ba ko kuma alaƙar darallah ya kaɗe wani yarasu ko an yafe masa sassin tana kansa kaga kafarar azumi ce ta wajabta masa na biyu bakance yi wa Allah alƙawari kana da wata bukata ka ce Allah in ya biya maka ka ɗauki wani lokaci ka ce za ka yi kaza in ya biya maka za ka yi in dai kayana suka tashi a wannan satin ko in dai odar da na yi ta shigo a wannan satin ta cin kasuwar ramadan to bayan ramadan sai na yi azumi uku to sai Allah sai ya jarabe shi sai order ta shigo a satik yanzu azumin ya zama wajibi a kansa wa ya wajabta masa shi ya wajabta wa kansa shi ya ce in dai matarsa take sai ya kai ta asibiti da haihuwa in ta haihuwa gida sai ya yi azumi wancan ya ce in dai bukatarsa ta biya wanda ce in dai kare oba babu sai ya yi azumi ya danganta da abin da ya sa kai ba kancan kuma ba kancan ba sai da azumi ake ba wani zai ce sai raka raka'a kaza wani ce sai ya da kuɗi kaza to amma da yana daga cikin abin da yake wajabtawa dan adam azumi shine shi da kansa yayi bakanci yace zai shi bakance hukuncin sa makaruhi ne ba a san sa kun san me yasa ba a san sa azumi ba ibada bane ibada ne kama gashi zaka yi azumi kana kafa a Allah sharadi in ya biya maka bukata zaka yi to wannan kafa wa Allah sharadi shi ya kawo makaruhanci wanda ya ce idan odarsa ta shigo a wannan satin zai yi azumi uku bayan ramadan a yanzu a fakaita ko ya sani ko bai sani ba abinda yake cewa Allah in kana son azumi uku kayana su shigo a wannan satin ka gani to shi ya kama karu hancin kafa ma Allah to amma wani abu na shari'a kuma in ka yadda ka kuskura ka yi kuma sai ka cika masu cika kuma har suka sami yabo yufuna bin nazari wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance don suna jin tsoron wani yini da sharrinsa mai tartsatsi ne to wani shine nau'in azumi na biyu da yake zama wajibi to daga shi sai na uku shi kuma nau'in azumi na uku da yake zama wajibi shi ba ka fara ta kama ka ba shi ba bakance kai ba balle ake ce cika bakancenka a a shi zamani ne yake wajabta maka shi kana nan gayan gayan tula litinin wala alhamis la tasu wala ashura kawai sai ga an ce an ga wata to ana cewa an ga watan ramadan kai kawai wannan zamanin ne ya ritsa da kai shine abin da Allah ya ce fa man shahida minkum shahara falyasum duk daga cikin ku wanda ya halarci watan to ya azumce shi an wajabta azumin ramadan a shekara ta biyu a bayan hijira da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya kuma su imani an wajabta muku azumi kamar yadda wajabta azumin wannan ba farau ba ne an wajabta wanda suka zo kafin ku kafin kai da ka ce don misali Allah ce tattaku tattaquna don ku samu tsoron Allah me azumi azumi a yaren larabci ma'anarsa al wannan maganar da nake in nayi shiru sai ka ce sumta kana wani abin kare na sai a ce sumta an huka ka ne gabarin abin da kake shi ne sallallahu salama wasallam hadisi ce man kana umini billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut kaga nan yayi azumi a ya kame bakin sa ko ya fada alkhairi shine maryam tace inni nazartu lirrahmani sawma tace ni nayi bakanci tsakanin Allah na kame baki zaka ce azumi me jego za ta yi maka azumi ba ta haifa annabi Isa ba a sai ma karshen ayar ta fassara azuminta tace falan ukallima alyawma in insiya ba zan wa kowa magana ba kaga asawmu lugatan kenan azumi a wajen malamai a shar'ance alal yana bukatar abu shida kamewa ga barin ci da barin sha da barin sha'awa tun daga ketowa alfijir na biyu zuwa faduwar rana tare da niyya al'imtina wa anil akali wa shirbi wa shahawati min ɗulu ilfajar ila gurubi shamsi ma an niyyati ibn hajar a cikin fatahul bari da imam bukari ya ce kitabu siya da ibn hajar da ya zo sharhi sai ce a saumu lugatan al'imsaku sai ce wasu ilahan amma wa shar'an a wajen malamai sai ce imtina'un makhsusin an shay'in makhsusin fi zamanin makhsusin bi shara'idil makasusa yace wata kebantacciyar kamewa ce akan wasu kebantattun abubuwa da wasu kebantattun sharidai a wani kebantaccen lokaci sune ne dai wancan shirin da muka faɗa to wannan shine azumi a shar'ance azumi yana daga cikin falalarsa ko mala'ika ba a kai aike shi rubuta ladan azumi ba wani azumin da yake bakunanku wani azumin da yake bakinki hajjiya in an kai shi kalau to ko mala'ika ba a aike shi rubuta ladansa ba Allah subhanahu wataala hadisul qudsi yace duk yace dukkanin aikin dan adam nasa ne za a fara masa daga lada goma ila sab'i mi'ati dhifin har izuwa linki 700 yace illa siyama amma banda azumi Allah yace fa innahu li dan shi azumi nawa ne mutum ya baccin sa ya bashin sa ya bar sha'awar sa dan ni sai Allah ce ana ajazi bihi ni zan saka masa zaka shi azumi na daga tun falalarsa in bar da Allah ba wanda ya salla dan sa ko na gari ban za ka yi litinin da alhamis mai annabi ya ce man sama yawman fi sabilillahi duk wanda ya azumin wani ne dan Allah ba adallahu wajahahu minan nari 70 karifa Allah zai nesanta fuskarsa daga wuta tafiyar shekara 70 to wata falala wannan azumin da na ma a ɗaya ba a san girman ladansa ba in wani ya azumi sai ka zame masa ko ta zame masa ko kuka zame masa sanadiyar buɗe baki ku ne kuka bashi kuka yi sosin ɗin abin da ya buɗe bakin sawa'un gidansa ka aika masa sawa'un a wani guri ne a gayyatarsa kake zo sha ruwa in dai mai ne ya azumi ka zo sanadiyar buɗe bakinsa kana da ladan azumi guda irin wancan ladan da ba wanda ya san girmansa bonus kenan ba tare da kuma shi an tauye masa nasa ba kuma adadin iya mutanen da ka ba abun buɗe ba inda za ka ba iya adadin masallacin nan to kana da ladan azumi adadin masallacin nan kuma kai kaga ana yi ka san shi azumi alkhairinsa jikinka ya gaya maka idanka ya nuna maka tun da gabatowarsa kaga wasu na raba tireloli wasu na yawo da kanta ana aika wata kai ma an aiko maka to ba an aiko maka ba wanda suke arabawa mutane dan wa suke yi dan kai suke ko dan kansu suke yi to kai ina naka kai kuma wa ka ba ba a ce in ba ki da gashin wance ba ke kitsan wance amma damar da kake da ita idan baka yi ba sai Allah zai tambaye ka to haka da wa'incan suke raba tireloli kantoci kai raba bahuna da wancan ya bada bahu kaza kai ba da bahu biyun da ka mallaka yanzu a ce ga wani mutum a gidansa ba su fi so biyar ba sai ka bashi babban buhun shinkafa to ina ga mejo matsalar azumi fa shi ka gama masa da ita yanzu bai da tunanin abin da za a ci a gidansa to kenan me yake indicating diyinin da aka sha ruwa kana da adadin azumin mutanen gidan inda za su yi bako ma kai Allah allazi an kara da bahu daya to inda ka iya bada bahu goma ka ba wancan gidan ka ba wancan gidan kaga Allah kadai ya san adadin kai ma ladan da zaka samu to kuma kai da zaka iya baka fita bahu biyar ba bahu goma sai ka tuno kuma wanda yake raba motoci a wani yayi a wani garin ya aika wani garin ya aika wancan garin akwai mutane da yawa in ne rantsuwa baka fara na san su wanda sun yi a inda suke sun aika wasu sun aika wasu suna da wasu marayu suna da wasu mata da mazajen suka mutu duk sun aika musu inda su to shi yasa karka tashi a tutar labari wane ma kaza yake wane ma kaza yake kai me kake ke me kike yi wani mai hikima ya ce ta tazawwad lillazi la budda minhu kai gurin guzurin abin da babu makawa ya zo sai ya zo fa innal mauta ni qatil ibadi ka sani mutuwa deadline ne layi ne da ba a tsallakewa ni qatil ibadi sai ce atarda an takuna rafiqa qaumi kai zaka so ka zama abokin tafiyar mutane amma lahum zadun wa anta bi ghairi zadin su suna guzuri kai baka guzuri shi sa na tambaye ka nace wanda suke wa suke wa kansu suke wa to lahum zadun su da guzurin tafiyar wa anta bi ghairi zadin kai ba guzuri kuma an kai wasa ma ka riga su tafiya ke dan ba san wanda ba san gawar faru ba inji ba haushi kai baka guzurin kuma a ce kai za a kira su kuma suna guzurin a basu su yi tai kuma kowa zai shiga aljanna alama kana min amali a bisa gwargwadon aikinsa da Allah ya tanaji aljanna sai ce jaza'an bima kanu ya amaluna sakamakon abin da mutane suka aikata shi yasa ma aljannar hawa hawa ce duk wanda ya ka aiki ko kun yi tarayya imani to aljanna da yana gaban ka annabi sallallahu ya ce in zaka yi aiki dan neman aljanna ya aikin da zai kai ka firdausi in ka je firdausi ka je mabugar ka je cibiyar ka je gindin maganin alkhairan da suke zuwa sauran aljannatai daga firdausi suke tasowa annabi sallallahu ya ce sama da firdausi sai wani matsayi guda ɗaya ana kiransa wasila aka tambaye Annabi rahama aka ce ne wasila ce manzilatin fil janna la tambagi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa yace wani matsayi ne a aljanna baya dacewa ga kowa sai ga bawa ɗaya tak cikin bayin Allah ina fata in zama ni ne wannan bawa mala yazo ina fata in zama ni ne wannan bawa to saboda haka wanda ya ka aiki yana gaban ka to ga fagen aiki ramadana an daure shedani ka amfani wannan damar sannan ko ba komai ai bana muka gani bana muke ciki kare ta sai mai tsawon kwana bare kuma baɗi yanzu dai an shigo ramadan ɗin wani ya mutu a jiya wasu za su mutu a yau to kaga me ya rage ka amfani damar dutsen da yake hannunka da shi kake jifa to kuma wannan shine godiyar Allah ya maka ni'ima Allah ya mana ni'ima mun tsinci kanmu a Ramadana to amma muna gode ma Allah ta hanyar yin abin da yake so tunda malam bai karaso ba mu rufe da rukunnan gode ma Allah din ni'imar da Allah ya yi maka ya karaso din to wa sallallahu wa sallim ala man talaka alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa ashabil akyar wa sallimu tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh